والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بقي جوات الربيع الأول hijiran manzo صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha hudu hmm. ya yi daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ishirin da miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari muna cikin kitabu bada ilhalk a babu khairu malin muslim ganamun yadba'u biha sha'aful jibal muna cikin hadisi na ɗari uku da dubu uku da ɗari uku da shida. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أروى يحدث عن عائشة رضي الله عنها an karbo daga urwa a daga ibn shihab az-zuhri shi kuma ya karbo daga urwa bin zubair yana bada labari daga aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga tsaka alfawaisik ya ce yar fasika ya kira tsaka wato fasika ya yi tasiri ƙasƙantacciyar fasika wala ma'asma'ahu amara bi qatli amma ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kashe shi ba in ji wa in ji Aisha radiyallahu anha manzo sallallahu alaihi wa sallam ya aibanta zaka amma sai Aisha take cewa radiyallahu anha bata ji labari manzon Allah ya yi umarni a kashe zaka ba To amma kuma an samu wani hadisin inda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni a kashe zaka har ma ya nuna cewa wato a cikin kashe zaka akwai lada an gane ne in ya zamanto mutum ya mata bugu daya ta mutu nan take ta fi lada akan mutumin da ya buge ta sau biyu ko sau uku kafin ta mutu an fahimci wannan ko kaga wannan ya nuna kenan cewa tsaka tana da illoli likitoci sun nuna cewa tsaka tana da illa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya wasu suna cewa idan mutum ya yi kuskure yana dafa ruwa sai tsaka ta fada sai aka dafa da ita to insha Allah duk wanda ya sha wannan ruwa to ana jin tsoro da wuya an bai mutu ba an gani mun taba jin wani labari cewa nan unguwar ribi a an samu wasu bayan Allah suka sanya ainihin ruwa da Lipton a cikin irin babban buta din nan da suka sanya wannan ruwa da Lipton a babban buta suka dafa ashe tsaka ta shiga cikin wannan buta din aka tafasa wannan ruwa da lipton din a cikin wannan buta din to shi ne aka ce iyalan gidan gabaki ɗaya suka sha babu wanda bai mutu ba a ciki Allahu a'lam hmm. almuhim dai tsaka tana da guba tana cutarwa ga ɗan adam kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta fasika ma'anar fasika tana barna tunda ko tana barna menene amfaninta? ai ya kamata a sanya ta daga cikin wanda za a kashe na'am sannan kuma gashi mun karanta wasu hadisai a riyadu salihin inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kashe tsaka har ma ya nuna in an kashe tsaka akwai ainihin lada a cikinsa نعم وزعم سعد بن أبو وقا... بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله so sai sa'ad bin abi waqas sai raya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kashe tsaka kaga ita Aisha ta faɗi iya abin da ta sani ko radiyallahu anha manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira tsaka fasiki amma ita Aisha ce bata ji manzon Allah ya ce a kashe tsaka ba shi kuma Sa'ad bin Abi Waqqas ko shi kuma Sa'ad bin Abi Waqqas ya samu labari cewa manzon Allah ya faɗa cewa idan an ga tsaka a kashe ta na'am حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن أوينا حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة نعم عن سعيد بن المسيب أن أم شريك an karɓo daga sa'id bin musayyab rahimahullah na'am cewa lallai ummu shari ta ba shi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha bi qatl al-awzaz cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta da kashe tsaka in ta gansu al-awzaq jam'i ne na tsaka alwazar wazn mufrad al-awzaq tsaka da yawa an gane ku to wannan yana ba mu wani darasi duk ilimin mutum akwai abin da zai kubuce masa ba zai yi a ce wai tunda ka fi kowa ilimi a ce ka san komai da komai ba zai yi ba zai yi a ce ka fi kowa ilimi amma sai a samu wani wanda bai kai ka ilimi ba ya zo ya gano wani abin da kai baka gano ba kaga Aisha radiyallahu anha tana zama a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi karatu a biyayyen makaranta amma kuma duk da haka manzon Allah ya kira tsaka fasiki amma ta ce ita bata sani ba ba ta da nazi inda manzon Allah yake a kashe tsaka kaga iya ilimin ta kenan to sai gashi wasu daga cikin sahabbai har ma wata wacce karatunta ko kaɗan bai kai kwata-kwatan karatun Aisha ba radiyallahu anha manzon Allah ya umarce ta ta kashe tsaka an gano wannan ko to saboda haka dalibi yana iya gano abinda babban malami bai gano ba na'am حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو دقى عائشة رضي الله عنها تشي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء قتلوا زبفتين ku kashe macijin da ake kira zaddu yi. wani maciji ne mai zane farin zane a a tsakiya fa innahu yadmisu al-basar shi wannan maciji yana shafe ido an gane yana makantar da mutane wa yusibu habal kuma yana musibantar da ciki idan idan ya saru mace mai ciki yana zubar da cikin ta tabahu Muhammad ibn Salma to kaga wannan maciji ai na da barna macijin nan ya zama to fasiki an fahimta ai tunda har yana zubar da ciki to bai kamata irin wannan macijin an gashi a kyale shi ba sannan macijin da kuma yake makantar da mutum irin wannan maciji da zarar an gashi kawai ya kamata a kai shi lahira ne saboda yana cutarwa a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe bera da bera da maciji wanda fi cutarwa maciji wanda sana macijin da ke makantar da ido kuma sannan yana zubar da ciki kaga wannan shi ya fi cancanta a yi a kashe an gane wani ko min babu kiyasul aula na'am tabahu hammad bin salma hammad bin salma ya bi shi akan wannan akhbarana usama na'am حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت واتو daga Aisha radiyallahu anha tace amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qatl al-abtar manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kashe wani maciji ana kiran shi aftar kala karan maciji ne haka na'am kala innahu yusibu al-basara yace wannan maciji mai suna aftar yana musibantar da ido wa habala kuma yana zubar da ciki shine dai wancan dufiya sai din nan na'am haddathani amr ibn ali haddathana ibn abi adi an abi yunus al-qushairi an abi an ibn abi mulaika na'am an karbo daga ibn abi mulaika umar kana yaqtul al-hayyat lalle abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kasance yana kashe macizai sun manaha sannan daga baya sai yayi hani daga kashe macizai ala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadama haqiqan lahu yace dalilin da ya sanya ya hana kashe macizai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa wani katanga nashi a waje da fi silka hayya sai ya ga sabon maciji an gani da ya rusa katanga sai ya ga sabon maciji a wannan katanga din ala unzuru aina huwa sai ce ku nemo inda macijin ne tunda an ga sabon maciji to macijin na kusa a duba a ga inda yake ala uqtulu sai manzo Allah ya ce ku kashe shi fa kuntu aqtuluha lizalik to sai kasance tun daga wannan lokacin da manzo Allah ya ce a kashe sai zai zamanto da zarar na ga maciji sai in kashe shi saboda wannan dalili an gano wannan ko to amma kuma daga baya sai dai na kashe shi kila ya ji wani abu daban kuma dangane da wannan abun an gane to maciji dai kala kala ne in ka ga manzo Allah ya ce ka kashe maciji to ba kowane maciji ba akwai maciji wanda yake fasiki ne shi yana da ainihin guba yana da dafi wanda in ya sari mutum zai kashe shi yana makantar da ido wani wani kuma yana zubar da ciki kaga wannan ya cancanci a kashe shi to akwai maciji wanda kawai za ka shi irin macijin gona din da za ka shi kore ba abin da yake yi kawai shi maciji ne kawai baya saran mutum ba shi da guba wanda yake cutarwa ba shi da kaza to irin wannan maciji kaga babu abin da ya ma kuma ba shi da wani hadari kawai ka kyale shi an fahimci wannan sannan akwai maciji na gida maciji mai zama a cikin gida mafi yawa daga cikin irin wayannan macizai kamar yadda muka yi bayani a baya isko kai ne su idan mutum ya ga irin wannan maciji kada ya yi gaggawan kashe macijin ya yi gargadi ga macijin so uku in ka san kai bawan Allah ne mutumin kirki an gane to ba wai ka zo don cutarwa ba ne don Allah ka bar gidan nan a nemi izinin shi so uku a nemi ya bar gidan so uku idan wannan maciji ya ƙi yadda ya bar gidan a lokacin nan sai a ɗauki mataki Allah ta'ala zai taimake ka akan shi an fahimci wannan ko kada a yi gaggawa da ganin maciji kawai a kai mishi tsara wani macijin kana gargaɗin shi sai ka neme shi ka rasa to ya nuna kenan cewa a macijin ya ji magana da ta gaya mai kenan Allahu a'lam nam alaqitu aba ulubabata sai na gamu da aba lubaba akhbarani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sai ban labari cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqtulul jinan kada ku kashe ainihin macizai illa kullu aftarazi tufiyatain sai dukkan ainihin mai yankakken bindi wanda ma'abocin zane guda biyu fa innahu yuskidul walada shi wannan mai yankakken bindi mai zane guda biyu yana yana zubar da ciki wa yuzibul basar kuma yana makantar da ido fa kutulu ku kashe shi حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم النافي عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات أن كربو دقا ببن صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه للي ينا أمرني دكش مجيبي فحدثه أبو لبابة sai abu lubaba ya bashi labarin wannan hadisin annan nabi sallallahu alaihi wasallam na an katil jinan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe macizan cikin gida ba amsaka anha sai ya kame daga macizan cikin gida manzo Allah ya hana kashe su kamar yadda na faɗa sai mutum ya nemi izini ya ya nemi musu ya gargaɗe su tukuna sannan ya kashe an gane ku na'am babun kamsun min tawabi fawasiq babu biyar daga cikin dabbobi fasikai ne su kalna fil haram ana kashe su a cikin harami to a wurin da ba harami ba ba an ce dabbobi guda biyar fasikai ne su hmm. wato nan an ce fasikai ana nuna masu zunubi ne shin maciji mukallaf ne to gashi an kira shi fasiki za a shigar da shi wuta saboda fasikancin sa abin da ake kira fasiki a nan mabarnaci ne shi hmm. biyar daga cikin dabbobi mabarnata ne su ana kashe su a cikin harami amma akwai ruwayar da aka ce yuqtalna fil hilli wal haram mm. ana kashe su a cikin hilli da kuma harami kenan tunda an ce ana kashe su a cikin hilli kenan ko a nan wajen muka ga maciji irin wannan za mu kashe kenan ko ba sai lalle a harami ba da in wani ya ga wannan hadisi ce kawai a harami ne kawai aka ce a kashe ainihin wayannan guda biyar din a wata ruwaya ta ce a harami da kuma wurin da ba harami ba na'am حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن كربو دقى عروة بن الزبير دقى عائشة رضي الله عنها عن النزول صلى الله عليه وسلم يا شي خمس فواسق وتبير daga cikin dabbobi fasikai ne su ya kutalna fil haram ana kashe su a cikin harami alfa'ara bera wal aqrab da kunama walbudayya da kuma shahu na walgurab da hankaka wal kalbul aqur da kare mai cizo ina fatan gani to a wannan ruwaya ba mace maciji ba maciji ba a cikin wayannan dabbobi guda biyar wanne kai maciji hadari akwai babu manzo sallallahu alaihi ya ambaci bera bera muna mu'amala da shi kullum a cikin gida har ma muna kwana tare da shi menene barnan da yake wa mutane shi eh? yana ya fada cikin abinci ba yana lalata dukiya ko hmm. za ka iya siyan abu mai amfani ya dandake ma shi an gani yana yana barna sosai shi bera sannan kuma ga abin da ya shafi kunama kunama shi ma kowa ya san yana barna in ya sare ka dole mutum zai ji jiki sosai amma da tsaron kunama da tsaron maciji yaya za a hada eh. amma kaga hadisi ya ambaci cewa a kashe kunama kai tsaye amma hadisin bai sanya maciji cikin wannan wannan layin ba to malaman fikiyu sun ce za mu duba abin da aka faɗa ne an gane in muka duba abin da aka faɗa menene sababin da yasa aka kashe wayannan idan mun san sababin duk wani dabba wanda yake da irin wannan sifa ya shiga wannan shi ne kiyasi an gani, kaga su kamar yan zahiriya wanda ba sa kiyasi su za su ce kawai waɗannan dabbobi guda biyar su kaɗai aka ambata an gani, sai dai idan an samu wani hadisi daga waje amma malaman da suka yi imani da kiyasi wanda su ne jumhur na malamai su sun da za su ce maka wannan hadisi kawai ya nuna mana dalilin da ya sa aka ce a kashe wayannan dabbobi saboda su fasikai ne mai ma'anar fasiki mabarnaci to duk wani dabba mai barna ya shiga nan wajen za a kashe shi an gane to tunda har an kashe bera ashe maciji min babu aula so hmm. sannan yaya wayannan fa irin kwarkwasa din nan kwarkwasa za a kashe shi cinnaka cinnaka cinnaka yana cutarwa ko to idan ya zo ya cije da nan murje shi na yi rabi to da ka kaga ashe ka shi ma fasiki ne shi ma mutum na zaune kawai zai gantsara ma cizo to kai ma in ka zo ka ci zafi kan murje shi baka yi laifi ba insha Allah tunda yana da kwayana farna an gane ku na'am حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن Abdullahi bin Umar عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamsun min ad-dawabi man qatalahunna wa huwa muhrimun wato biyar daga cikin dabbobi duk wanda ya kashe su alhali yana harabi da yana harama da aikin hajji wala junaha alai babu laifi a gare shi al-aqrab saboda an ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ko ya ku wanda kuka yi imani kada ku kashe farauta alhali kuna aikin haji idan mutum yana aikin haji kada ya kashe wata dabba to mutane za su yi tunanin kenan kowane irin dabba baya halatta a kashe shi in kana aikin haji to sai manzo Allah ya ware wa'annan biyar din an gani yace biyar din nan duk wanda ya kashe su babu laifi a gare shi al-aqrab kunama wal fa'ra da bera wal kalb al-aqur da kare mai cizo wal gurab da hankaka wal hida'at da shahu to wanne ne kuma ba a faɗa ba a can eh kaga nan ba a faɗi maciji ba da kuma duk wani dabba akwai dabbobi masu cutarwa wanda zai iya yiwa ma kila cutarwar ya fi na nan gaba ɗaya. an gane to duk za a shigar da su a ciki to kaga anan an ambaci kare mai cizo to kare wanda baya cizo fa za a kashe shi nan ma'anan kalbul aqul Shi ne irin mahaukacin karen nan akwai wani kare wanda yake da ciwon yana da ainihin dafi a bakinsa bai da lafiya haka idan ya cije ka kana iya samun wani ciwo wanda laraba ke kiran shi kalaf wannan ciwo mutum zai yi ta haushi kamar kare har ya mutu saboda haka wajibi ne idan mutum ya mallaki kare shin karen farauta ne ko karen ciwon gona ne ko abin da ya kama da wannan inda dai shari'a ta yadda a rike kare to dole ne ka yi ma wannan karen allura akwai alluran da ake kashe wannan dafin da ke tare da kare to idan mutum ya zo ya mallaki kare ya bar kare a cikin al'umma alhali kare na da wannan dafi din bai mishi allura ba sai karen ya ciki mutum to sai ya biya diya an gane sai ya biya diya su wajibi ne in kana da kare ka kula da shi domin duk abin da karen yayi na banna to ya shafe ka an gane wannan eh حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن an عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه an karɓo daga Jabir ɗan Abdullahi babban sahabi Allah ya ƙara musu yadda wato ya daga hadisin zuwa ga manzo hadisin barfugi ne zuwa ga manzo na'am sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana shi Jabir bin Abdullahi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ma'anar rafa'ahu ay rafa'ahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khammiru al'aniya yace ku lullube ainihin kore in kuna da ƙwarya ku lullube shi wa aukul askiya ku daure ainihin salka in kuna da salka da kuke shan ruwa da shi ku daure shi wa ajiful abwab eh idan ba wanda ake daurewa da igiya bane in yana da murfi ku rufe shi da murfi an gane kamar mutum ya zuba a cikin kwalba ko ya zuba a cikin wani roba to roba in yana da murfi kawai ka rufe shi ba shi da shi ka nemo wani takarda ka kulle ka toke bakin shi an gane ku daure salka sannan kuma ku kulle kofa waqfitu subyanakum inda al eh, idan za ku kwanta ku daina barin kofa a hude in za a kwanta a rufe kofa sannan kuma ku kame ƙananan yaranku lokacin da ainihin dare yayi da zarar rana ya faɗi an gane ku kame yaran ku fa inna lil wanda hadisi ya ce inda isha lokacin sallar isha an gane amma wancan hadisi ya ce da zarar rana ta faɗi shi na ke cewa almuru hmm. da zarar wannan lokaci ya zo ku kame yaran ku fa inna lil jinnin intisharan domin lalle aljannu suna yaduwa a wannan lokacin kuma aljanu suna dan fuskan wanda za su fuska aljanu suna dan yaduwa kuma su dan fuzgi wanda za su fuzga yan ƙananan yara da zaran ainihin rana ya fara faduwa a kama yara a shigar da su cikin daki sai bayan dare ya riga ya shiga sosai sai a sake su a gani kan zo ya dan fuzgi wasu daga cikin yaran ya sa musu rashin lafiya an gane ko kuma ya shiga jikinsu ya zama to suna da iskokai tare da su masu cutar da su an gane ku na'am wa atfi ul masabi a inda ruqat kaga wannan hadisi ya nuna aljanu suna iya cutar da dan adam aljanu dama suna iya shiga dan adam wannan shine aqidan ahlus sunna eh wannan wannan abul hasan al-ash'ari a cikin litafin sa al-ibana ya nuna cewa daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a akwai imani da aljanu da kuma shigan aljani cikin dan adam dan adam aljani na iya shiga jikinsa kuma iya cutar da shi an fahimci wannan ko to saboda haka shi yasa manzo Allah ke cewa mu kame yaran da a ce aljanu bai iya cutarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam bai umurce mu mu kame yaran mu ba ko kuma ya ce fa inna lil jin intisharan wa hadafatan hmm. lalle aljanu suna da yaduwa suna wasuwa a lokacin nan sannan kuma suna dan fusgan na fusga na'am wa atfi'ul masabiha inda ku huce fitilla in za ku yi bacci Wai innal fuwaisiqata rubbama istarrat fatila lalle bera ita ce fuwaisiqa a nan wajen da yawa takan janyo takan ja ainihin lagwani ba fa aharaqat ahlal bai. sai ta ƙona mutanen gidan gaba ɗaya. su dama yadda ake yi da kafin a samu ci gaba ana samun dogon lagwani haka sai a samu kamar bukiti wani wani bawo haka sai a zuba ainihin mai a ciki sai a san kila gwanin na jikin shi fitilla ɗin sai a sako shi da tsawon shi sai shiga cikin man sai shiga cikin mai to kuma sauran igiyar sauran igiyar da ana gani to bera in yazo sai ya zamani wani abin daɗi ne kawai bera sai ya faru wannan igiya ɗin wannan lagwanin kawai ya sa baki sai ja in ya ja yana janyowa yana ja yana ja mutane suna bacci kafin ka ankara wuta zai kama ko'ina kafin mutane su farka wuta ya riga ya yi banna ko wuta ma ya yi kisa an gane? to bada ka bera yakan zo ya ja lagwani har ma ya kone gida to me za mu ce kan yanzu yanzu wasu mutane suna amfani da tocila ko suna amfani da wani haske wanda bai da alaka da wuta sosai irin kamar masu amfani da sola shin irin wannan zai iya kone gida? amma kamar wuta wuta irin namu irin na Najeriya haka wannan wutan nefa yana iya kona gida saboda wani lokaci kuna bacci za a kawo shi da karfin tsiya sai ga ainihin kwayayen gidan sun mutu kaga daga mutuwa wani lokaci daga in yayi karfi za ka ainihin wayoyi sun kone daga sun kone sai ga wuta ya kama to dama babban abin da aka guda cewa in za a yi bacci a riga kashe wuta an guji ainihin barna ne na ainihin tashin wuta ya fiya ya ainihin kona gida ya kona dukiya ya kona mutane an gane wannan ko idan kun kubuta daga wannan shikenan kamar irin kasashen da suka ci gaba irin kasashen turai za a daɗe ba ga irin wuta yayi sama yayi kasa ba suna suna kulawa da wuta sosai tunda su sai a daɗe ba a ɗauke wuta ba sannan sai a daɗe ba ga wuta yayi irin wannan ƙarfin ba sosai in wuta yayi irin wannan ƙarfi har ya fasa dukiyar mutane to za su kai nefa ɗin ƙara kuma dole za a biya su haƙƙinsu in najeriya ne ba wanda za ta yi ƙara yanzu a najeriya don nefa sun ta sun sa wuta ya ƙarfi an ƙona ma fridge an ƙona ma fanka ba za ka gaya ba sai da kai allah ya sa shi kenan iyakanta kenan amma ƙasashen da suka ci gaba wallahi za su kai ƙara in an zo an duba an tabbatar lallai an kona ma wato wannan abin da suka yi da ya kona ma zuciya wallahi sai sun biya an fahimta ko to kaga wa'annan sun san haƙƙin dan adam kenan kuma suna kokarin su kwato wa dan adam yanci an gani duk da cewa irin wa'annan kasashe a maganar yancin su wato ya bambanta da yanci a mahangar musulunci su yancin su ya wuce gona da iri yancin su a irin nasu a irin nasu yanci su sun yarda ma mutum yayi saban Allah duk yancin shi ne a bar mutum ya yi zina da mace a titi yancin su ne mutum yana da iko ya yi tafiya tsirara yancin shi ne duk wannan ba wani abu ba ne suna maganin mutum na iya sarrafa al'auran shi yadda ya ga dama in ya ga dama ya yi zina in ya ga dama ya aure in ya ga dama ya yi luwaɗi in ya ga dama ya yi madugu duk abin da ya gani ba matsala to kaga sun sun wuce gona da iri wajen yanci har sun saba ma ainihin ka'ida na shari'a addinin musulunci ya yarda akwai yanci na bil'adama amma ana yi ma abun mai ana yi ma abun ainihin kaidi duk wani yanci wanda ya yi karo da shari'a ba a kiran wannan yanci an gano wannan ana kiran shi ta'addanci ne na'am alabunu turait wa habib an ata ibnu turait ya faɗa da habib da ata fa inna lishayatin yace lalle shedanu wannan kuwai siga din nan yace fa inna lishayatin rubbama ishtarat alfakila fa'ara ka ɗahar bai aljannu kenan aljannu suna iya yin barna na haddasana abdatu bin abdullah akhbarana yahya wannan wata magana da aka faɗa adam wa inna lil jinni intishara a wata ruwaya fa inna lil shayatin intishara ina fasan gane shedanu suna yaduwa to dama ai shedanu aljannu ne su na haddasana abdatu bin abdullah akhbarana yahya bin adam an Isra'il an Mansur an Ibrahim an Alkama an Abdullah qala an karbo daga Alkama daga Abdullah ce. kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi garin mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wani kogo fa nazalat sai aya ta sauka wal mursalati urfa eh wato sai wannan aya ta sauka wal mursalati urfa wa inna natalaqaha min fi mu dinnan sai ya zamanto muna karban wannan aya daga bakinsa manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana ayan muna sauraron ayan daga bakinsa mai tsarki bakinsa mai albarka karajat hayyatun min juhriha to manzo Allah yana cikin karanta da mu muna muna kiyayewa sai ga wata macijiya ta fito daga ramunta tadarnaha linabtulaha sai muka yi rige-rige a gare ta sai muka yi rige-rige zuwa ga macijin don mu kashe ta a sabakatina sai ita macijiyar sai ta tsere mana A dakalat hujud juhuraha sai ta shige ramunta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqiyat sharrakum kama wuqitum sharraha an kare ta daga ku. kamar yadda kuma an kare ku daga sharrinta an gane ku ita macijiyar an kare an kare ku daga an kare ta daga ku. domin da kun kama ta da kun kai ta lahira ita ma da ta samu dama akan ku da ta tsari ku. Nam, wani Isra’il, an al’amash, an Ibrahim, an alkamata, an Abdullahi Misla, e an karɓo daga alkama daga Abdullah, wato ya faɗi misalin dai wannan hadisin. Ala wa inna la talaqaha min fihi wa inna la natalaqa lalle muna ta karban hadisin daga bakin manzon Allah mai albarka fata lokacin yana sabo lokacin da aka saukar da shi wa tabahu abu awana abu awana ya bi an gira وأبو معاوية وسليمان بن كرب عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله نعم حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو لك نافع daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma daga latum ra'atun nara fi hira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata mata ta shiga ta shiga wuta saboda mage raɗabata rabaɗata da ta ɗora wannan magen Eh, falamtu da imha ba ta ciyar da ita ba an gane hmm. ta kama mage ta daure ba ta ba magen abinci ba ta ba magen ruwan ta sha walam ta da'a ta akulu min khashash al-ard sannan ba ta bar magen ta ci daga cikin kwarin ƙasa ba in ce khashash a nan wajen ya shafi kwari da irin su beraye da sauransu wanda ita magen ke ci duk ana kiransu khashash an gane wannan ko idan ya to ba za ka ba mage abinci ba to ya kamata ka saki magen ya je ya nemi abinci da kanshi to sai ya to ita ba ta ba da abincin ba sannan ko ba ta saki magen ta je ta ci abinci ba har ya to magen ta mutu to sai ya to ta sababin wannan magen sai ta shiga wuta ina fata gane kaga zahirin wannan hadisin yana nuna mana matar nan musulma ce an gane musulma ce tana yin sallah ta yi kalmar shahada musulma ce amma dalilin magen ta shiga wuta an lura yi. don wasu na ganin cewa ai zai iya yiwa ita matan kafira ce ta shiga wuta don mage sannan ta shiga wuta don kafircinta wanda kafircin shi ne farko Sama menene amfanin a ce ta shiga wuta don mage in kafira ce ai idan kafira ce ko bata cutar da mage ba za ma me sakamakon ta dama wuta ko da za ka dinga kyautata wa maguna ba ma mage ba maguna ka ringa kyautata wa dabbobi za ta shiga aljanna ba babu wani abu wanda kafiri zai aikata ya shiga aljanna sai dai sai ya musulunta an gane da kafiri zai daɗe yana ta rayar da masallaci ya gina masallatai ya gina makarantun islamiyya ya ɗauki nauyin masu karatun boko da masu karatun islamiyya kyauta ya taimaka wa mutanen da ba su da sana'a duk yana yin wannan don ya samu ya shiga aljanna to yana fata kan shi lokaci ne an gane saboda babu kalmar shahada tare da shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to law ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da duk abin da suke aikatawa ya baci nan fa ana maganar annabawa ne fa Allah yana ta yaban annabawa suke to duk annabawan nan gaba daya allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa hmm. Eh, wa in yakfur biha haula fadar wakalna biha an gano wannan ko saboda haka wa'annan da za su yi shirka su annaba wannan da aikin ya baci an gane kuma da sun kasance tababbu misali to ita wannan mata yanzu mai dalilin shiga ta wuta akan mage ne hmm. ashe zai iya yiwa mutum yana yin duk wani aiki na musulunci amma in yayi wani laifi misali kamar wannan laifin shine dalilin shigan wannan mata wuta zaluntar ainihin dabba ba mage ba kadai malaman fikihu sun yi ittifaki idan mutum yana kiwon dabbobi sai ya zo ya bar dabbobin nan ba ci ba sha baya kulawa da su ya daure su da bai ba su abinci aka ce shugaba zai kira mai wannan dabbobin ya ce masa in ma ya ciyar da dabbobinsa in ma hukuma ta kwace ta siyar an gani idan hukuma ta kwace ta siyar za ta ba shi kuɗin shi a raba shi da dabbobin saboda kare ya rinka zaluntar an fahimci wannan ko sannan kuma kaga irin ya hukunce irin tsuntsayen nan da mutum ake ajewa a gida a daure su an sa su a cikin keji amma fa ana ba su ruwa ana ba su abinci kila ma wanda fi wanda suke samu in za a ba su ruwa za a hada da zuma an gane to irin a samu wani mai kuɗi yana son irin tsuntsayen nan masu masu kyau masu bito masu sauki mai daɗi to ya hukuncin ajiye irin wayannan tsuntsayen ya halatta a gidana misali in ajiye irin wayannan tsuntsayen irin su kannari da irin tsuntsayen nan kamar su afu kuturu misali ku? in ajiye shi a gida ko zalunci ne ana kula da su ana ba su ci ana ba su sha da sauran ana kulawa da su sai dai akwai abin da aka hana su su dan yi yawo su dan wala yanzu kai ka yarda a tare ka a cikin daki kullum za a kawo abinci amma ba za ka yi yawo ba ba matsala to saboda haka akwai akwai wannan hadisin ya aba umair ma ya aba ya aba ya aba nugair ma fa'al kuma ya aba nugair ma fa'al umair akwai ya aba umair ma fa'al nugair hmm. to wannan hadisin wani yaro ne karami yana da ainihin tsuntsu yana wasa da tsuntsun manzo Allah yake mishi wasa tsuntsun shine nugayar din yana cikin wasa da tsuntsun wasa ran sai tsuntsun ya mutu yaron yayi bakin ciki yana ta zubar da hawaye saboda mutuwan tsuntsun shi to annabi ya zo in ya gani sai ya rika mishi wasa ya kai aba nugayar ya kai aba nugayar ya kai aba umayr mai tsuntsun ka ya aikata ina tsuntsun ka yake to kaga yaro yana da tsuntsu wanda yake dan wanda ya tsara tsuntsun manzon Allah bai masa inkari akan wannan ba ashe almuhim shi tsuntsu kamar irin wayannan tsuntsaye dama an yi su ne musamman dan kulawa da su a gida in dai za a kula da su din babu laifi za a ringa ba su abin da suke so dama galiban suka yi suka tashi ne dan dan zuwa neman abinci galiban an gane to Allahu a'lam kamar tsaye kenan ko eh don annakum tawakkaltu ala Allah la razaqakum kama yarzuqu tsaye na'am قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل النبي من الانبياء تحت شجره wani annabi daga cikin annabawa ya sauka ƙarƙashin itaciya nan namlatun sai wata tururuwa sai ta sare shi fa amara bi jihadi sai ya umarni da kayansa Ba mm, uku ukhrija min tahtiha sai aka fitar da kayansa daga ƙarƙashin wayannan tururuwan thumma mara bi baitiha sannan sai ya umarni da ɗakin wannan tururuwa din fa uhrika bin aka kona wannan ɗaki da wuta kaga kenan za su mutu dukansu kenan ita tururuwa dai ta laifi ta ciji wannan annabi amma sai da annabi ya kona ɗakin gaba ɗaya ɗakin tururuwa ɗin Kamar a ce ɗan adam guda ɗaya maka laifi amma ka je ka kashe mutane ɗaruruwa ya hukuncin wannan abin fa auha Allahu ilayhi fa halla namlatan min wahida sai Allah ta'ala ya masa wahayi cewa Allah ya ce ma annabin ai da ma me ya sanya ba tururuwa guda ɗaya ba aiki ruwa ɗaya ta zalunce ka to ita kaɗai kamata ka kashe to zahirin wannan hadisi yana nuna ba a kashe tururuwa amma in ta zalunce ka yaya ya halatta famani ta da alaikum fa aka du alaihi bisul ma ta da alaikum duk wanda ya ta'addanci a gare ku kuma ku yi masa ta'addanci kwatankwacin yadda ya muku tunda wannan tururuwa ya cije ka to wani ta'addanci za ka kwatankwacin nashi shi dai tururuwa ba za ka iya cutar da shi irin yadda ya maka ba shi kawai na shi ne a kashe shi an gano wani ko to wannan wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin kona dabba mai cutarwa da wuta idan dabba yana cutarwa ya halatta a kona shi da wuta saboda ga wannan annabi ya kona ɗakin tururuwa gaba ɗaya wanda akwai tururuwa da yawa a ciki ya kona su da wuta an gane to me za mu ce akan wannan ya halatta a yi azaba da wuta to ga wannan annabi ya yi azaba da wuta to wasu suka ce shar'u man na ne shari'a ne na waɗanda suka zo gabaninmu shin mu ne shar'u man na mu ne wasu suka ce mu ne idan ba a samu wani nasi wanda ya shafe shi ba in babu wani nasi da ya shafe shi to shar'u man na shar'un lana idza lam ya'ti fi shar'ina ma yarfa'u in ya zamanto a cikin shari'ar mu ba a samu wani abu wanda zai dauke shi ba musamman ma in ya zo ta harshe na ainihin annabi aka ga annabi wanda shi ya fi kowa tarbiyya a cikin al'umma shi ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin annabi a ya fi kowa sanin addini gashi ya kashe an gane wannan ko amma kuma an samu a cikin shari'ar mu an samu nusus da suka nuna an hana yin azaba da wuta manzo sallallahu alaihi yana cewa la yu'azibu bin nar illa rabbuha ba mai yin azaba da wuta sai dai ubangijin wuta kawai haramun ne mutum ya rika azaba da wuta to irin yanda mutane ke yi a cikin gida fa irin na kashe kwarkwasa irin gasunan kiyashi da yawa a cikin gida sai a kara musu wuta a kashe su ya hukuncin wannan ya halatta bai halatta ba hmm. ba a yin azaba da wuta mutum na iya amfani da wani abu ka sa kalanzir ko wani abu ka zuba a cikin ramin amma yin azaba da wuta bai halatta ba ko to wannan hadisin a imamu nawawi yana cewa wannan hadisi za mu ɗauke shi akan cewa ya halatta a cikin shari'an wancan annabi a lokacin a cikin shari'an wancan annabi ya halatta a kashe ainihin dabbobi da wuta an gani musamman ma kashe tururuwa da kuma halaccin yin azaba da wuta an gani wani ku domin a cikin wannan hadisi ba mu ga Allah ya zarge shi ba akan me akan me Allah ya nuna wato cewa idan ya nuna zargi haka kaga ba a mishi Allah bai mishi inkarin ainihin wutan da ya banka musu ba an mishi inkarin cewa kisan da ya yi nasu da yawa aka ce fa halla namlatun wahida me ya sanya ba tururuwa guda ɗaya ba ai da tururuwa guda ɗaya ne da ya wadatar an gane wani ko kaga shi ne imamu nawawi ke magana a nan wajen cewa fa innahu lam yaqa alayhi al-asaf fi asal qatl wala fi ihraq cewa zargi bai auku gare shi ba a cikin asalin kisa din ko asalin a a'a ya auku ne fi ziyada ala namla alwahida wato ƙarin da ya akan tururuwa guda ɗaya to amma a cikin shari'an mu ya halatta ƙona dabba da wuta sai dai a cikin kisasi an gane a cikin kisasi in mutum ya ma ta'addanci ka masa ta'addanci kwatankwacin yadda ya maka kuma mu a cikin shari'a mu ya halatta a kashe tururuwa an hana mu kashe tururuwa a cikin shari'a mu saboda hadisi na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu kamar yadda yazo a cikin sunan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qatala namla wa nahala cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe tururuwa da zuma kudan zuma ya hana kashe tururuwa da ainihin kudan zuma an gane wannan ko ah, amma imamul khattabi a cikin littafinsa ma'alimu sunan shi ya ƙayyade da cewa ah, ah, daga cikin turuwan da ba a kashewa ya ce akwai wata turuwa ana kiranta sulaimani an gane ko a sulaimani imamul bagawi ya ce tururuwa ƙarami wanda ana kiran shi azar ya halatta a kashe shi saboda yana tsananin cutar da ɗan adam an gano wani ko to kaga ce wanda yi kisa da ƙonawa ya kasance ya halatta a cikin shari'an wancan annabi da ya gabata to wannan shine dalilin da ya sanya annabin ya kashe kuma ya ƙona a cikin misali to saboda haka amma mu a shari'an mu ba a yin azaba da wuta kamar yadda muka faɗa to saboda haka wannan shari'a ba shari'a mu bane amma abinda kawai Allah ya zarge shi ne ainihin kisan da yayi da yawa ya kashe ainihin tururuwa da yawa misali to wannan shine aka zargi wannan annabi akan shi Allahu a'lam na'am babu ma idza waqa az-zubabu fi sharabi ahadikum babu idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku fal yadmisu ya nutsar da shi inna fi ihdajana hayda'an domin a cikin ɗaya daga cikin fukafukansa akwai cuta wa fil ukhra shifa'an a cikin wani kuma akwai waraka حدثنا خالد بن المخلد حدثنا سليمان بن بلال نعم على حدثني عتبة بن مسلم نعم. على أخبرني عبيد بن هنين نعم على سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يتي ناجي أبو هريرة رضي الله عنه هنا تشيوا على النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza waqa'a zubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku falyagmisku ya nitsar da shi summa liyanzihu sannan ya zare shi idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku ya nitsar da wannan kuda sa'annan ya zare shi inna fi idadana hay hida'an domin a cikin ɗaya daga cikin fukafukansa akwai cuta al'ukura eh, shifa'an a cikin ɗayan kuma akwai waraka a cikin ɗaya daga cikin fukafukansa akwai cuta a cikin ɗaya akwai waraka to wannan hadisi akwai irin mutanen nan masu fikira na ainihin akalaniyun za ka ga irinsu suna karyata wannan hadisi ko kuma 'yan ato. ko kuma 'yan mustashirikun su ne orientalist to ire-irensu za ka ga suna karanta wannan hadisi su yi dariya sai ce yaya za a yi kuda ya fada cikin abincin mutum kuma a ce ya nutsar da shi su suna ganin wannan akwai wauta ai kuda an san kuda ne a wajen datti an san kuda yana amfani da ainihin matsayi ne da ainihin kwata da wurin da akwai datti a ciki yaya za a yi ya fada cikin abinci a ce kuma a nutsar da shi sai su kwashe da dariya an gane wannan ko sai ce ai babu yadda za a yi a ce kuda ya zama to akwai wani magani tare da shi an fahimci wannan to yanzu tambayar da zamu yi wayan nan misali yanzu irin raken da ake shayarwa raken da ake shayarwa da ruwa ba irin ruwan da ake bashi irin ruwan nan na kwata da sauransu ya hukuncin wannan rake eh rake za ka ga rake nan ana ta shayar da shi kuma ga gona a yi ta ɗibo ruwan kwata ruwan rafi wanda akwai datti ana ana ana ta ana ta ruwa ana ta shayar da ainihin shuka kuma shuka in ya tsiro ai ma tuwo kana lashewa kana la'ana da alayyahu an fahimci wannan ai kuma za ka ai ai za ka alayyahu in ya tsuro ya kyau a sai ga misalin mutum ana mai biya da shi to me ka ce akan wannan eh to da ka mafi yawan mutane wato suna yi wa addini kawai da molan ka suke hukunci ga addini abin da ya kamata mutum ya aikata an su turawa su suna da wani abu kafin su yanke hukunci ga abu sai sun yi experiment za su shiga lab wannan magana da manzan Allah ya faɗa ba za su ɗauke shi da wasa ba za su ɗauka su je lab a je a test a duba ainihin fuffiken dama da fuffiken hagu sai a gani mai bambancin su to wani kawai da kane da molan kane kawai zai yanke hukunci babu yadda za a ce guda na magani to ai wanda babu ilimi a cikin maganar ka an gane aikin da manzan Allah ya faɗa yanzu an baka wani formula ka gaya mana dalilin da ya saka ce babu yadda za a yi magani ba dalili amma shi bature zai iya ce ma ya je ya yi test a cikin lab ya duba ya ga fakafukan ba bambanci kaga anan ko dai ya koya ya je ya yi test an gane wannan ko to likitoci da dama sun yi test sun gane cewa akwai bambanci tsakanin wato fafikin dama da na hagu an gane kuma lalle fafikin bangaren fafikin hagu yana dauke da wasu irin kwayoyin cuta a kwayoyi wanda suna yin magani idan idan misalin ɗaya fafikin ya fada idan ya fada ɗaya fafikin in ka nutsar da shi to insha Allah ɗaya fafikin akwai magani tare da shi an gane wannan ko to kaga irin wannan gaba daya ba a saurin ƙaryatawa sai mutum ya zo ya ga hadisi ingantacce ba sai ce shi bai yarda da hadisin nan ba me yasa baka yarda da hadisin ba bayan hadisin ya zo da isnadi ingantacce kuma abin da zai baka mamaki wani hadisin zai zo da irin wannan isnadin kuma mutanen da ya gani a nan su suka ruwaito shi sai ya aiki da wancan hadisin in ya dace da ra'ayin shi su wa'ancan wanda ya aiki da hadisin su su suka ruwaito wannan kuma ina ba san gane ba irin wannan abu da manzo Allah ya faɗa ba a gaggawa bincike ake yi duk da cewa su ɗan Najeriya da masu 'yan tagalibi ne da yanzu turawa za su yi bincike su yi san rai a cikin binciken saboda ƙin musulunci su ki bayyanarwa su gaya wa mutane sun yi bincike sun ga kuda gaba ɗayan shi cuta ne wala wani zai yarda wani zai kafa hujja da da Williams Arne ya ce ga wani Arne ya yi test ya ce dukkan ainihin fubbikin kuda cuta ne na fatan gada wannan to amma kaga wannan hadisi da manzo Allah ya faɗa ba mu taɓa ganin ƙwararru na malaman kimiyya na duniya wanda ya zo inkarin hadisin nan a kimiyyance ba sai dai wanda suke afka ma addini da ka yan tike masu yi masu yi addini abu ne ka tike to irin sai za ka kawo suna ƙaryata abu da san ransu amma shi ahlus sunna idan hadisi ya inganta ko ya san hikiman ko bai sani ba ya san lalle akwai hikima din an gani shi baya ƙaryata hadisi nan take in dai hadisi ya tabbata da isnadi muttasil an gane sannan masu ruwaya dukkan adilai ne da sauransu to hadisin nan za a yi aiki da shi saka ba taɓa samun mutumin da yake da fahimta mai kyau na sunna ya inkari irin wannan hadisan ba na'am حدثنا الحسن بن صباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دغ صلى الله عليه وسلم يا شي غفر لامرأة موبسة an gafarta ma wata mace mai zaman kanta ba ta da miji tana zaman kanta ne ita karuwa ce ita marar da kalbin a ra'asi raki ta wuce ita matar ta wuce ga wani kare a kan rijiya karen ya zo kan rijiya yana ta lallage da harshe yana ta lallage da harshensa saboda kishirwa alaka da ya fito da adash yake cewa kishirwa ya kusa ya kashe wannan karen a naza'at khuffaha sai ta cire takalminta kufinta fa awsaqathu bi ha sai ta daure wannan takalmi wannan kufi da ida ainihin abin da ninta da dan kwali ta cire dan kwali sai ta daure shi fa naza'at lahu min al-ma sai ta sai ta janyo mai ruwa an gani ta janyo mai ruwa da takalminta sai ta bashi ruwa ya sha sai aka gafarta mata saboda wannan kaga wannan mata musulma ce amma fasika ce Allah subhanahu wata'ala ya ji kanta saboda dalili ta ji kan dabba an lura da ta ji kan dabba shi ma Allah ta'ala sai ya duba ta Allah ta'ala sai sanya mata imani ta dawo ta gyara ayyukanta ta tuba ga Allah ta shiga aljanna ina fatan gane wannan an ce a wani kusarwa ya Allah ya gode mata sai Allah ya gafarta mata yaya gafaran yake Allah zai ba ta dama ta zo ta tuba zuwa gare shi ta gyara ayyukanta ta koma zuwa gare shi saboda ita ma ta yi wani abu wanda Allah ke so Allah yana cewa irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku tausaya ma wanda suke doron kasa sai Allah wanda yake sama shi ma ya tausaya muku kan gane wannan ko so addinin musulunci shi kowane addini kowane addini sanin haƙƙin dabbobi eh babu wani addini babu wasu yancin bil'adama da za su koya mana ainihin haƙƙin dabbobi sai dai mu za mu karantar da mutane yana nan rubuce a littafin mu tun shekara wajen dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu an fahimci wannan ayi eh حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظه من الزهري yace na haddace wannan magana daga Imam zuhuri kama annaka hauna kamar yadda kake nan tana nan nima ina tsaye a wajen su ya bani hadisin na haddace أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنه لقى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أن تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ملائكة ما تشغى كده وأن أقول كريئة تجيكو هوتنا صورة suna fasan gani a akwai karatun da muka yi na musamman akan sura sai mutum ya koma ya je ya bincika ko mun yi bayani cewa wannan sura ɗin malamai sun yi sabani a kan shi akwai masu cewa sura ɗin nan akwai gumaka mutum mutumi sannan kuma na biyu akwai zane wannan babu jayayya na malamai cewa gumaka sun shiga cikin sura duk gidan da akwai gumaka mala'iku mala'ikun rahama ba sa shiga sannan gidajen da akwai zane wanda mutum ke kallon ɗan adam yana zanawa ko yana kallon dabba mai rai yana zanawa to mala'iku rama ba sa shiga kenan mutumin da yake sana'a irin na artist wanda zai zo ya zana mutum yadda kasan kasan shi yayi mutumin an gane to irin wannan babu sabanin malamai malamai na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaqi haramun ne babu wani sabani akan wannan matsala to inda gizo ke saka inda aka yi sabani shine yaya hukuncin wannan sura a shamsiyya din nan photographer to photographer ne malamai suka buga sosai malamai sun majuwar sun yi rudur sosai maganganu masu zafi akan wayan al'amura akwai malaman da suke ganin haramun ne kai tsaye daukan hoto kamar sheikh mukbil yana ganin hata hoto na kuɗi hata hoto na kudi haramun ne da hoto na ainihin passport haramun ne an gane wannan ko ya ce amma laifin yana ga hukuma da suka ce a ɗauki hotel <laughs> na ba gane tun shi ma sai hukumi a yana rike kuɗi kuma a cikin kowane kuɗi akwai akwai hoto na mutane na abin nan ina fatan gane wannan to saboda haka shi yayi zafi sosai da irin kowane malami ma a wannan zamanin dangane da hoto an gane ko sannan akwai irin su nasiru albani shi ma albani yayi zafi shi ma sosai akan hoto mu duba cikin adabul zifaf da irin su al'allama ibn baz da irin su al'allama rabi'u bin haji umair al-madkhali duk sun yi zafi kan hutu da irin su fauzan amma akwai ɗaya daga cikin ali sheikh wanda shi yana ganin banda photographer sannan kuma akwai akwai salih ibn usaimin Allah ya masa rahama daga cikin manya-manyan malaman salafiya na duniya shi ma shi yana da ra'ayin cewa photographer bai shiga ba bai shiga cikin wannan ba ya yi rubuce-rubuce a cikin littafinsa sharhi na ainihin kitabun tauhi alƙaunin mufid hmm. a cikin babi da aka bude kan sura babu babi na ainihin la'anar lahul Musawirin. ƙarƙashin nan ya yi bayani wajen shafi ya fi shafi goma inda ya yi bayani ya ƙoƙarin kawo hujja na bambanta tsakanin photographer da kuma ainihin sura na wancan wanda ake zanawa da hannu ba ɗaya ba ne ciwon da ake zanawa da hannu a kana kallo ne kana kwaikwayon halittar Allah shi kuma wancan fotografa asalin halittar Allah ne inuwansa ka dauka kawai na basan gani kawai na zo ne na dauki kuma kuna tsaye kawai sai dauki inuwan ka ba wai zana ka dai ba asalin kai ne ya kamanta da irin mutum yana kallon rijiya in kana kallon rijiya za ka fuskan ka rijiya to wannan fuskar da gani a rijiyar nan in ruwan na da tsafta to shi ne misalin photographer ko in kana kallon madubi in kana kallon madubi za ka fuskanka a madubi to kaga wannan fuskan wato ba wai hakikanin kai bane inuwanka ne amma haramun ne to shi ma photographer ba shi da bambanci da wannan madubi din ibn usaymin yayi wannan bayani sosai a a shi dai akwai malamai da dama da su ma suke ganin cewa photographer din nan bai shiga ciki ba kai har matsala ma na talabishin fa talabishin da kuke gani wasu malamai suna ganin kwata-kwata bai halatta ma malami ya bayyana a talabishin a yi da shi ba eh, akwai jayayyar da ake na guruzul ulama fi talabiziyan in malami akwai wanda in ka bayyana a talabishin wanda za su jarar haka ke wannan ba ba salafi ba ne ya za a yi malamin salafi a gashi a tv to taimakon da allah ya yi ya rage karfin wayannan mutane da sun ba mutane wahala sai ibnu usaymin ya zo yana fitowa talabishin a fira da shi ka fitar da shi daga salafiya to kaga da ibnu Allah sai Allah sai taimaka ba wai karamin malami bane ibnu usaymin ne bayan da sai da shi sai kuma fauzan shi fauzan yana ganin photographer haramun ne amma babu laifi a fira da mutum a talabishin haka nan Ali Sheikh na mufti na wannan zamani shi ma kai tsaye yana zuwa ya zauna a yi tsere da shi a ɗauka akwai malamai da dama da suke zuwa a yi tsere da su a ɗauka ina fatan gane wannan to saboda haka wannan matsala ya so ya kawo matsaloli sai a ce malam wani da muna gani kamar ba salafi ne sai gashi mun mun ga an yi tsere da shi a talabishin wannan karatu da muke ala ɗauka din nan a yaɗa fuskan mutum nan wani zai ce a wannan gaskiya da sauran shi da sauran shi a salafanci inda ya cika basalafi kawai sai dai a ɗauki odiyo ne shi ina fasan gani to kaga sai sai ka ce usaimin da sauran shi faɗa da ƙarfi ka mutane su cika ka ce usaimin da sauran shi ali sheikh da sauran shi fauzan da sauran shi da sauran malamai na salafiya da suka ba da dama a ɗauki hotonsu in suna karatu ina fatan gani ina matsala ne wanda dai a cikin an jayayya kai da kake ganin fotografa ya shiga ciki kada ka fasikantar da wanda zai bai ganin haka shi ma wanda yake ganin wancan kada ya zo ya fasikanta ko ya bid'antar da wancan bangaren kowa ya kawo hujjojinsa a baje koli a bar mutane su yi hukunci na'am lokaci sai an yi mai <laughs> wai tambaya yake wai kudan da aka ce a nutsar wai sai an jujjuya shi an dan jujjura shi babu wanda ya ce an ce kawai ka nutsar da shi sannan ka zari kawai annabi ya ce fa inna fi ahadi jaddana hayyi da'an wa fil akhar shifa na'am eh na mai sa yasan almubazaranci ya kashe musu nawa to babban kaga ga ɗan adam na buƙatar taimako gaskiya a babu akwai abin da kira fiqhul awlawiyya a babu fiqhul awlawiyya mutum na dubawa ina da kuɗi wane na bukata wane na bukata wa ya fi bukata sai mutum ya sarrafa kuɗi inda aka fi bukata an gano wannan ko kaga da a ɗauki kuɗi a ba a tsaya kiwon dabbobi to gara a yi amfani da wannan kuɗin a taimaki al'umma daruruwa da suke cikin yunwa da fasara Allahu alam eh alhuda huda huda huda huda eh shi guda shi ba ko kake sai mai cuta ɗaya kuma na magani eh shi mai maganin in kan nutsar da shi ya yi maganin wannan cutar a ah, ba su da daban ba na'am wa alaikum salam to gaskiya yawan ɗauke-ɗauken hoton nan gaskiya shine malamai suka yi magana ko malaman da suka ce ya halatta a yi mu'amala da photographer sun kyamaci kuma yawan ɗauke-ɗauken nan kaga ɗalibi na suna ya karkace a ɗauke shi yadda ka san ya karkace a ɗauke shi ya kwanta a ɗauke shi ya riƙe yaron shi haka ya ɗauka a duk wannan gaba ɗaya mai amfanin shi an gane wannan ko cewa da aka yi a ɗauka saboda akwai abubuwa da yawa da ake buƙatar hoton irin kamar passport ɗin da aka yi magana ɗin nan amma ga ɗalibi na sunna yana ta yawan dauke ɗauke hoto gaskiya ba siffar ɗalibi na sunna bane ko kuma a gama ya dauki hoto ya manna a daki duk ibnu ya yayi wannan magana bayan ya nuna cewa ya halatta kuma sai faɗi irin dauke dauke hoton nan yayi yawa sannan dukiya ne sannan kuma a dauki hoto ana mannawa yake duk bai dace ba an gane sai eh. ai rage wanda akwai dai wutan ba cinya ba kafan baya inda dai wuta ake magana ko da ka rage wutan na nan an gani wutan na nan misali sai dai misali inda irin toci inda akwai irin wanda irin kamar na su tocilolin nan wanda mutum zai iya kunnawa za ka iya amfani da irin shi kaɗan wanda yake an za ka rage hasken amma irin fitila na irin wannan tsohon fitila ɗin nan shi ko ka rage wuta zai iya kamawa kafin yawwa nan. maganin sauro akwai wuta a cikinsa amma kuma in mutum zai shi maganin sauro ka ake shi nesa duk da cewa shi ma bera zai iya jin maganin sauro ya zai banna da shi na fasar gani shera na iya jin maganin sauro da baki ya kai shi can wajen wajen atambobin ga sababbi duk ya kona masu ya falle a guje eh eh an bashi shi amsa ya ƙara dawo da tambayar da ya yi nan ga zaɓa mace zai yi wa mace ji kusa da wajen sai mutum ya yi takazan dan ji ga wani rami to gina yana nan ramu eh za ne mutum na kushe alaikum salam kai eh, magani ba zai amma kuda amana wuta wuta aka ce kara sa musu amma na kai fesa musu yin wannan shelter din ko dai maganin kwari su mutu anan ba ne za ne insha Allah an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga ƴan uwa nan za su zaga a taimaka fi sabilillah ya